ga watan ramadan hijira ta wanzu allah sallallahu alaihi wasallama 1447 ana kuma daidai da watan uku na yanzu ko hmm. bakwai ga watan uku ga watan ko hmm. bakwai ga watan uku ne ko hmm. wato miladiya ta annabi isa shi ne 2025 muna yi ma allah godiya kuma bayan wannan muna yi ma baki da suka zo wannan guri barka da zuwa don ina da shekarar kusan 26 ana wannan abu amma dai ban taba tsammanin wata hukuma ta zo wannan guri domin ta isar da wasu safanni ba sai a wannan karan na ga muna muku godiya kwarai da wannan tunani kuma abin da ya kawo su shi ne zan su faɗakar dangane da abin da ya shafi shaye-shaye kuma a halin da muke ciki a yanzu shaye-shayen kusan yanzu ya zama babu mata babu maza da abin da aka sani maza su cikin sha matasa amma yanzu mata suna suna sha yanzu kuma ana samun yan kwaya a cikin su abin ya lalace ke wala ma daga matan mu sun lalace to mun lalace gabata. da matan nan da ake kallo in sun gyaru ne za mu samu sauki ba idan suka lalace to shi kenan akwai wanda za ta iya sa jin ya yi abin da ba haka yake so ba saboda tasiri da allah ya bata amma kuma ana samu abubuwa su mata tabarbarewa ko a wajen da da nake zuwa su bindikan muna zuwa muna gayin duk mutane idan an kamo su na gangama ta haka kawai sai ga kawai a nan din ma wata kamar a buge take a lokacin ma so hankali ya bata to kaga kuma dole abu ba zai yi kyau ba so da ka ni a ra'ayina za su ci lokaci su baje kolin su su faɗi abubuwa ko kuma abinda muke nema a wajen ku shine ba wai kawai su wahalar da kansu su kona mansu su zo su wahalar da kansu kuma su muku bayanai ba ji za ku ba min galibi kuna da wannan al'ada yau abinda ake muku cikin shekara ashirin da wani abu da hankali kuke mai rama da wasu sun zama malamai a cikin wallahi ba sai an zo ana muku wani abu kaza da kaza ba to amma babu ko kuna da sakaci irin naku to ya kamata ya zama cewa a gyara wannan sakacin al'ummar mu ta zama to fadakakkiyar al'umma kuma duk abin da ka sha kada ka dauka zai yi maka wato amfanin da kake tsammani akwai wanda suke sha saboda talauci akwai wanda suke sha don su yi abin da suke son aikata akwai wanda suke sha saboda suke ganin tashin hankali suna ganin kamar wannan abin mai kwantar musu da hankali ba zai kwantar da hankali ba don haka mu abin da za mu ɗanyi yanzu ba zai yi yawa ba ni zan so su su yi bayanan su yadda duk suke so wannan shine abin da ya kamata ba su dama tun da rana kai ce kuma ta fanni ne inda ba ce son samu ne da a ce son samu ne da rediyo ya jona wannan program live ya shiga ko'ina ba don komai ba saboda halin da muke ciki akwai bukatar a wayar da kan mutane sosai akan wannan to in ba kumanta ba za mu tashi ne akan wato eh, kan kira na wato kira na abinan na goma sha bakwai har yanzu a cikin surat ali imrana aya ta 156 ubangiji ya kira yi mutane kuma ya kira masu imani ya ce ya yi hallabi na amanu la ta kuru kallabi na kafaru wa لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بشير wannan aya ta zo ne a ƙarshen gwagwarmaya da ta faru na wato yankin uhud wanda allah ta baraka Wata'ala ta'ala ya ba da labarinsa a cikin wannan sura ta ali imran ubangiji ya kirayi kadai masu imani ne kamar yadda muka sha gaya muku cewa in ka ji an kira masu imani ba a kira sauran mutane ba to ɗayan biyu ne zai faru ko dai allah Ta wa ta'ala zai umarnin a yi kaza domin ya san akwai masu yi masa da'a waɗanda za su yarda da shi ko kuma wato allah ya hana wani abu saboda ya san akwai masu yi masa da'a kuma za su hannu wannan shi sa ake keɓance kiran masu imani kaɗai ko a ƙasa yanzu misali zan ba da misali in gwamnati ta kafa doka to ta san akwai masu yi masa da'a a kan dokar saboda sun aminta da ita akwai kuma waɗanda su ba su bi dokar ba amma fafos na sa dokar shi ne kowa ya bi wannan dokar saboda bin dokar shi ne zai iya ba ka zaman lafiya da gwamnati shi ne zai ba ka zaman lafiya da ma'aikatan da suke tsare wannan doka amma idan ɗan adam ya zamanto an kira shi ko an saka masa doka bai bi ba kuma wannan sai zai jira hukunci to haka yake a wajen ubangiji din ma allah in ya saka doka duk wanda ya bi dokar to zai samu zaman lafiya da allah wanda kuma ya ce ba zai bi ta ba to in bai ga rashin zaman lafiyar a wannan duniyar ba bayan mutuwa zai iya ganin wannan sakamakon abu sau da ka anan allah ya kiraye masu imani ya ce ya ku masu imani la ta kunu kallazi na kafaru kada ku zama kamar waɗanda suka kasance suka bijire a kan dokar da allah ya kafa karka yadda ka zama kamar haka to daga cikin abin da allah ta baraka wata ala ya kira mai imani shine mai imanin ya aminta da fadin allah to sai aka ce kada ka zama kamar wanda ya bijire ya kasance allah ta baraka wata ala ya saka shari'ar sa ne domin ya gyara ƙasa ya faɗa a wasu ayoyin yana cewa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi mun barna a cikin ƙasa bayan wato na gyara ƙasa wani shi wannan ƙasar ya shimfiɗa ta ya yi mata tsirrai da duk abin da ɗan adam yake bukata sannan daga baya ya zo ya kafa ɗan adam a cikin ƙasar sai Allah ya ce masa na yi kasar nan na saka mata arziki yanzu misali ko yayan itatuwa da muke sha da sauran duk abin da ka sani muke amfana da ba mu ne muka yi application muka tura mu bakidi a kan cewa yanzu mun zo duniya amma muna son sai a yi mana lemo da su ayarba da gwaiba da 'ya'yan itatuwa mu sha ba wanda ya wannan application din kowa ta ce ya gani Allah ya halicci waɗannan abubuwa dan mai dan ku ji daɗi a gefen dabbobi ya yi muku su awakai su tumaki su shanu su rakuma duka wasu ku hau wasu ku shi duk na tanadi waɗannan abubuwa a ƙasata sa'an nan bayan wannan a ruwa na tanadi kifaye nau'i iri daban-daban a kan tudu na tanadi tsuntsaye irin su zabi irin su kaji irin su duk na yi wannan ba wanda ya saka ni a cikin ku kuma na yi su don ku da muka zo wannan duniyar sai Allah ya ce wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi ardi jami'an na kore muku duk waɗannan abubuwan da suke cikin ƙasa bai muku je ku ji daɗi da su sai ce kan ku yi mun barna to jama'a yanzu idan an kula barnar da ake ta jawo an rasa wasu albarkatu da yawa a bayan ƙasa barna zunubanmu sun sa wasu albarkatun bayan ƙasa mun rasa su sannan ma ba baiwa wannan ba abinda allah ya halatta mana mu ji daɗi na 'ya'yan itace na dabbobi na nama na wane ne na tsirrai iri daban-daban allah ya ce duka mu ci wannan halal ne kuma zai taimaki lafiyar mu amma sai ga shi mun zo mun cin abin da aka halatta mana sai muna neman abin da aka haramta mana yanzu an samu wasu mazaje suna ta yaƙi da abin da aka haramta mana misali allah ya ɗan adam da hankali idan babu hankali to duk wannan abin da mu iya kona shi a nan mu da juna mu yi kashe-kashe mu wata. wanda kwanan sai ƙara yabo ba aikin hankali ba ne shi sa wannan hankalin ya zamanto bai da na na tayis na shi da in ya lalace za ka je ka saye shi a kasuwa babu shi amma ka ga in ta mutu za ka iya zuwa ka saya haka ne ko eh, in kana neman a kifi in baka ka iya kama ba za ka je ka saya dabbobin nan duka za ka iya zuwa ka saya idan ba ku ba ka da shi ana sayarwa duk wani abin da ka sani Allah ya da a kasar nan ana iya sayarwa amma kun san abin da har yau da kimiyya da duk abin da ake da su ba su iya yin su kuma aka fuska shi a kasuwa ba ana sai da shi shi ne hankali ba a sai da shi ko wannan intelligent da ake kira ait ne kowa ne ta ko shi yanzu ai ba da hankali kawai remote ne ake yin sa a ta remote din ne da aka ga dama to idan shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin abubuwan da ya yi adam sai ya haramta wato dukkan abin da zai taba maka hankali sai Allah ya haramta shi duk abin da ka sani zai taba hankalin dan adam yana so in yi abin da saboda zuwan waɗannan mutane ya kamata a fito muku da abubuwan kafin su zo su yi magana duk abin da kuka sani wanda zai taba hankalin dan adam Allah ya haramta shi saboda hankali wani abu ne wanda shi allah ya gina ibadar akan hankali to ku ba ta guri mana wannan da shekaru haka ba mai tashi kuna zaune kuna kallanta an shekaru kan ababen girmamawa ne ko ni da za ka iya zama a guna ne ka zo ta zauna wannan amma kawai kuna tsaye kuna kallon wato yanzu da ban ba muku magana ba haka za ku ba ta kenan ga shekaru ga komai saboda haka saboda haka dole duk abin da zai taba hankali sai allah ya haramta shi ba don kowai ba domin ya tsare hankalin dan adam ya haramta giya saboda ya tsare hankalin dan adam amma ya halatta maka ka sha tsuni ko yanzu ba ga shi ana shi wasu fara wasu wane ne wane ne da sauransu ba amma ya haramta duk abin da zai taba hankalin dan adam saboda hankali a kanka ne allah ya yi ginin shari'arsa shi sama za ka ga annabi yana cewa an ɗauke alƙalamin shari'a akan nau'in mutane uku wanda ya yi barci kafin shi ma ba a cikin abin da ninsa ba domin duwani tunani na sa yanzu ya tsaya ya yi shiru yana barci haka yaro kankani kafin ya balaga haka kuma mahaukaci wadda haukansa ta tashi waɗannan guda uku an ɗauke musu wani abu na takalmi to amma yanzu sai ya zamanto cewa wannan hankalin ana wata da shi ana masa shaye-shayen da ba su kenan ba suna lalatar da hankula kuma kamar yadda na gaya muku har yau duk abin da allah ya na ni'ima ana iya zuwa a saya amma hankali ba a iya sayan ba idan ka riga ka haukace kawai ka haukace ne babu yadda za a yi har yanzu ba a yi shagunan sayar da hankali ba a wadanda hankalinka ya tabu sai ya zo a shiga shago a ce to a yi dama asalin hankalinsa oo2 ne da aka muna neman kayan su oo2 an yi wannan ai ba za a yi ba ba a yi ba ko ba za a yi ba saboda ai hankalin masu kunna, ganin aikinsa ake yi amma yanzu inda likita zai bude dan adam ya fasa shi ya ga shi ya komai duk gabobin da a iya ba su suna wannan hannu ne wannan kai ne wannan hance ne wannan harshe ne a cikin jikin dan adam in an fasa shi gaba daya ina wani abu da aka samu a tattare wanda ana kiransa hankali to kaga ko likita kenan ba zai iya abun da shi ba amma kuma shi ba hankalin daga ya tabu za a iya gane ya tabu don za su yi alamar hauka tataccen hankali da shi ake magana duk inda yi, in aikin gwamnati ne ana bukatar tataccen hankali a wajen bin allah ana bukatar tataccen hankali ko kai dan gidan sarki ne sarauta ce ta haife ka in dai hankalin ka ya tsoro ba za su baka sarauta ba ko za a baka ba zai yi ba in ka fito takarar gwamna misali ana ganin ka gama sai aka ce ah, wannan bai na bai da hankali ba waye zai zaɓe ka za a zaɓi shi ne shi wannan hankali shine darajar komai na haka ɗan adam duk abin da ya zama za a tsare wannan hankalin to a tsare shi ubangiji tabaraka wa ta'ala a nan ya kira masu imani ya ce kada ku zama kamar waɗanda suka kafirta waɗanda suka kafirta suka ƙi bin allah to su ne ake kallon sun yi kama da mahaukata domin yaya allah zai halittu dan adam ya saka masa doka kuma dan adam ya bin dokar ya bijire ma allah ba hankali da yawa daga cikin nan inda ba kwaya suka sha ba to suna biyayya ne ga iyayensu idan uwa su ce ba ta son abu wannan dan in dai mai hankali ne ba kwaya yake sha ba zai bi uwarsa zai girmama kuwa. idan uba ya ce baya son abu to hankali yana saka mai hankali ya ce to ba zai wannan abun ba in uba ya ce yana son wannan abun to hankali yana sa cewa wannan dan zai yi abin da uban yake so haka ne ko saboda hankali shine kenan matattarar dukkan abubuwa kamar shi ne santa wanda ɗan adam yake yin abin da zai amfane shi yake in yin abin da zai cutar da shi da hankali ake yin wannan to da zarar ka sha abin bugarwa to sai a yaya kar kuma ta yanzu duk kashe-kashen da muke kallo ana yi da rashin bin doka da ake yi tushensa idan ka bi ka samu daga wannan kwayar yake tasowa daga nan yake tasowa ta yau al'umma ta lalace ta kai matsayin da har matansu suna shan kwaya kuma abin takaici da bakin ciki shine wato inda za a kama su a kai su kotu to za ka su kuma gobe sun fito da sunan sun sani za su kama za su yi wa ne amma hukunci kuma ya gaga shi ne babbar matsala to idan mahukunta ba za su hukunta ba su aiko da wuya a daina kuna ji a labarbaru a ce ga wani ya kashe ubangi ko ga wani kuma ya kashe uwarsa kwaya ce na ga wani bidiyo yana dan zagayawa ga wani ya shaƙe mahaifinsa kuma mutane sun taru da kyar suka kwaci uban a hannunsa to wannan haifuwar mai amfani ta mai amfani ta to ku iyaye mata ku tsoron Allah wallahi ku ji tsoron Allah Allah zai tambaye ku domin kuna da sakaci a kan 'ya'yan da kuka haifa wasu soyayya suke sa saboda ƴaƴa 'ya'ya sosai har 'ya'ya su lalace idan ba a yi sa'a ba kuna da ɗan wani abu a gidanku mai gidan yana da wani hali to sai ku zama wani kun fi karfin kuma a gaya muku gaskiya kuma kun kuke zuga ma hatta hukumomin ma a rena su saboda ku kuna jin ku ku ne kuma kun isa amma Allah ya ɗauki ɗa ya baki ki rene shi a cikin ki ki zo ki haife shi yana kaunar har in za ki je anguwa sai ya yi kukan a tafi da shi har in kin tsaya sallah sai ya kwakwafi sallar da kike yi shi bai san me yake ba ya ga dai uwarsa kawai tana sunkuyawa tana tafiyar jada shi bai san me ake ba amma zai yi wannan abu a matsayin kauna connection wanda yake mai karfin ke tsakaninsa da uwarsa yadda Allah ya hada amma abin takaici duk wannan abin misali za ki tafi anguwa ne ta kuka sai sai an tafi da shi saboda shi ba ya son rabuwa da shi yanzu duk abin da ta bodin nan yarinya ta farka tun da daddare barci take ta farka tana tashi tana mummutsaka idanu haka kawai ina ba gurin amma ni ba ta tambaya wai ta ce ina anti ita ba ma ruwan su fadari wai ina anti ka dubi wannan connection din da Allah ya hada wannan Allah ya miki wannan gasar amma kuma wai a hakan take barke take wai wani mai sai da kwaya da wani mai shan kwaya yanzu ya roki ya aiki a tafi kuma saboda ma shiriri ta take rubuta wannan takarda wai mutum yanke da addu'a wai akan yaro wai baya jin magana mu yau jama'a ya san mutu kunna ba ke ne kika yi sakacin ba na ke kika yi sakaci saboda wanda ya zama to hatta fita in zaki fita yana kukan sai kin tafi da shi ya aka kika yi sakaci wani ya zo har yana shayar da shi kwaya ya koya masa kwaya wallahi kashi tamanin cikin ɗari na duk da suke shan kwaya laifin iyayen su da gaske nake ga ku laifin iyayen su ne kashi tamanin a cikin ɗari na laifin da ake aikatawa da iyaye ku ne kuma ba wani koye-koye ku ne iya gaskiyar maganar ku ne kawai ku ne ba wani wanda yake bata muku yaya ko kuke bata kanku da kanku domin da Allah ya baki da cewa ya tarbiyyarsa yana yana kan babansa ya yi hallabi na amanu ko an kusa ku ku tseratar da kanku da 'ya'yanku wa ahlikum da matan anna ne ku tseratar da su wuta haka kuma zai zama cewa manzo Allah ce kowane abin haihuwa da aka haife shi an haife shi ne akan addini wata fitirar halitta mai kyawu illa anna ku, sai dai iyayensa kuma yadda shi ba yahude ko ba nasare ko ba majusi iyayen ba ma tukunna wajen a maka tarbiyyar yaron ka cewa wai gwamnati ke za ta zo ta maka wannan kai ya kamata farko allah ya dora kafin ka kai ki firamare wajen malamin ne kai bayan ka kai ki firamare ne kai ne kake yi duk waɗannan ku ne da sakaci ko kuke wannan sakacin 'ya'yan suka zamanto haka to wani abu idan ba a shawo kansa ba to za mu zama to har cikin gidajen mu za a rinka bin mu ana kashe domin babu hankali tunda an ga wanda ya kashe uwarsa an ga wanda ya kashe ubansa to sai kai ne yanzu kawai don ka iya karatu ba zai kashe ka ba ya kashe ba ubansa ko kuma don kai ne kana da kudi kawai ba zai iya kashe ka ba ya kashe uwarsa saboda ai kwayar sai take sakawa sun ku ji tsoron allah ku rike 'ya'yanku da gaske ku ba su tarbiyyar da ya kamata daga ƙarshe na zan ja hankalinku kan wannan ibarar da muke wannan wata lokaci yana tafiya duk kwata-kwata saura kwana goma sha uku ne ko sha azumin ya tsari duka ana ta cewa zai zo zai zo wannan notice ne daga ubangiji yana nuna mana cewa kwana suna karewa za mu mutu notice ne idan baki faɗaka ba har yanzu kina da wani burin shagalle a rayuwa ki tsaya kin bi Allah ba to watan yana nuna miki notice an yi kusan tafiya yaushe azumin ya zo ranar farko ba an zo an taru a nan ba yanzu ranar ta wuce wata mata sake wucewa wata mata sake wucewa kuma dukkan ranar da ta wuce ba za ta dawo ba a wajenka in ka ga ta dawo ranar tashin alkiyama ne za ta yi shaida a kanka zuwa mai kai a ciki kuna da dama wasunku ga dama ni yanzu da na sabuwar da zai ajiye ni a gida ya gina mun ɗaki ya kawo fridge da wane ne duk ya ajiye mun ina cikin gida ina zaune kawo mun sabulu da wanka na wanka in yi wanka shafa mai in yi kwalliya zauna ina jiran sa ya kawo in ci ai da na samu wanda zai mun wannan hidima sai ne ta zama na ita sallah ina karatun alkur'ani amma yanzu babbar matsalar ce yake zauna kawai wani arewa 24 su wannan damar da Allah ya baki tare watan tibo wannan tarbi da ake ja ana istighfari ba ke ba ruwan kirshi daga nan sai ki hau cakin watakila ma in ba sa'a ba da mijin wata amanar ma da aka baki kina ci a cikin wannan watan ki ji tsoron Allah ki gyara ko ba ki ji ba ki ji tsoron Allah ki gyara zaman kewa ki ji tsoron allah wannan lokaci kurewa yi ya kamata daidai irin wannan lokacin ku zamanto littafin allah ne a gaban in ba ki iyawa akwai istighfar akwai salati akwai La'ila a illallah akwai tasbihi akwai takbiri kai ba ma wannan ba kai ta zama ma kana ta cewa allah ka bani aljanna kai ta yin wannan Allah ba ni aljanna ki ta yi wannan auni ba hadisin annabi ya zai ce duk wanda ya roƙi aljanna sau uku aljanna ba za ta tsaya shi ma ba aljannar kanta za ta tsaya shi nema so ku tsaya akwai la aula wala quwwata maganin musifa ne kuma taska ce a ƙarƙashin taskar ubangiji an ce tana da fa'ida wajen 90 da wani abu karamin daga ciki ne ya raba ka da takaici da damuwa da bakin rai me ya rage da ba za ba amma kun cika ɗakunan ku da abubuwan da ba za su muku amfani ba kuna kallon fina-finai kuna kallon darama mutum ya zauna tun asuba yana caji har sai cajinsa ya ƙare shi kuma wannan abin duk ba za ka iya samun sa a kyauta ba sai ka sai data shi zunubi dama in za ka yi su sai ka yawa in za ka sha maya ma sai ka saya in za ka sha sai ka don ba su ba da ita kyauta zunubi ne amma in za ka sha ruwa wata kila ba sai ka ba don wani ma zai iya san maka kaga halal kenan yadda ce a kyauta haka aiki amma duk abin da ya kaga in dai zunubi ne to sai ka saka masa kuɗi dan haka za ka sa datan ka kalla to ku ji tsoron Allah ku rike ibada a wannan lokaci da bayan wannan lokaci wannan shine abin da ya kamata ku yi sai kenan na biyu ku kula da 'ya'yanku wallahi ku sa idanu a da babban arziki ne babban alheri ne ba ki san abin da kika haifa ba kar ki yi wasa ki bar shi ya lalace iyayen mu sun haife mu amma walakin ba su karan karan ba su san abin da suka haifa ba daga baya suke gane me suka haifa haka ne ko ba haka ba to yanzu yaron da kika haifa abin da sun da kika haifa ba sai kin yi tattalin sa ne zaki iya gane abin da kika haifa cewa ashe wani babban mutum kika haifa mai amfani a ƙasa to idan kika bar shi ya lalace kuma kin jawo ban ƙasar bala'i haka ne ko kin jawo makasa bala'i kin haifo makasar bala'i ga gashi kuma Allah ya riga ya yanke miki uzuri ya ce ni ba ban halitta shi a matsayin mahaukaci ba na halitta shi ne a matsayin mai kyakkyawar fitira mai hali na gari da sakacin kika lalace to za ki ɗauki wannan nauyin ku kula da 'ya'yanku ko jiya jama'a na islam sun gayyace mu a sun ziyarce mu a can tafsirinmu na fmc abinda suke cewa shi ne a faɗakar da iyaye cewa an yi kusa a kada gangar siyasa an yi kusa wannan zaƙo ne na jama'a na sunan islam cewa an yi kusa a kada gangar siyasa kuma gangar siyasa nan in an kada ta dan gwamna baya zuwa ya taka rawa dan sarki ba za ka same shi ba duk ƴaƴan manyan malaman nan ba za ka same shi ba ƴaƴan masu kuɗi ba za ka same su ba to ƴaƴan su ayi masu yin rawa ku ne ai masu karɓar yin dalil ko ko ba ku bane ba ku bane idan an ce an yi yanke yanke saboda an tafi kamfen an yi amfani da adduna ƴaƴan su ayi daga nan wanda ma aka biyo wagar tasa ba za su zo su yanke yanken nan ba sai sun sha ne sai sun sha kwaye domin kubutaccen hankali yi ba zai yarda da wannan ba ku kula da yau in an kada gangar yayan ku ne ko da yake yanzu kuma mun fara ganin kun fara zama kamar mahaukata mahaukata yanzu saboda kuma yanzu fitowa kuke a gidan rediyo abin da ya kawo ni na zo ne in yaba bani na wayar da ita ma dole na eh, zo ne in yaba bani na wayar da karfi da ya ji kuma yanzu shi kenan yanzu eh an ce kun ce sai an yi da ku yanzu don allah dama akwai namijin da za ka taba ganin ya yi wani abu ba da mata ba wani yanzu idan na tafi neman kuɗi na samun kuɗin nan wurin ma zan koma na kanka tsakani da Allah amma kina ta tada hankalin ki a banza kina cewa sai an yi da ke to ki biya mun lokacin da ake ban da ke in ban da ne? shedan kawai ya zo ya gama da ku ki saba ma Allah ki saba ma kowa ki zo ki biya wa kina wai wani kan kuma a sha rana a yi zuba a haɗa guri ba ki samu komai ba wata uwar kuma na rantsa da Allah saboda ta tsaya tun farko akan ƴaƴanta wallahi ba za ta fito ranar ba kuma duk abin da take bukatar da an mata saboda ta kula da ƴaƴan ba ta san abin da kika haifa ba so kin yi watsi da abin da zai amfane ki kika zo kika kama abin da ba zai amfane ki ba mu yanzu iyayenmu da sauran ire-iren waɗanda na san muna tare da su ba abin da ba ka yi ma iyayensu kuma iyayen ba sai sun fito ba wasu ma mota aka saya aka ajiye a kai su duk inda za a kai duk abin kuma ya'yan ne to ka je ka ga yadda suka sha wahala a kan ya'yan saboda sun tsaya sun san yanzu ne suka haifa amma ke yanzu auren ki shida kina da ya'ya biyu a dunkurai dan ki kuma ya fito daga arawa wane ne wane ne shi kuma daga burundi waye wane ne duk kin yi garin nan auren ma kin kike tsaya ki a gobe ya za ki tsaya ki ba da tarbiyya a tsakani da Allah ba ki da gida guda ɗaya yaushe za ki tsaya ki ba da tarbiyya to haka ba kuke to shi kenan gida an yi kitibin yanzu ke ma kin kama hanyar iyakon za ki taro wani saboda zai shigo gari dan siyasa ne sai kuma ga ɗanki ma na gurin da shi ma ya fito sai kuka a me kawo ta mama to da shi ganin kun zama shiriri ta ba a haka za ku kare a tara fasana da yawa kuma a hakan watakila sai ke ji labarin da wani wanda ya fi shan kwaya ya fi karfinsu ya farda shi yanzu haka yana can in an yi za a ce to rastar sun sauke shi an kai shi asibiti ku je ku shi a can haka ne ko ba haka ba ba ki da kuban da zaki masa jinya duk kun kare a jiri to ki rike shi mana in ya ga dama ko ba kudin ba ku zauna a gida lafiya kana ga sana'o'i na iri daban-daban ba za ki ki yi ba wallahi ku kula ina gaya muku gaskiya ku kula ku kula da 'ya'yanku sai kun tsaya sannan allah zai shirya muku ma ba za ki haifa ki bar kenan duk wanda yake so ya zo ya dauka ba duk uwar da ta tsaya a kan ɗanta da addu'o'i da hana shi munanan abubuwa wallahi sai ta ci amfaninsa ba kuma ita kaɗai ba ƙasa ma sai ta ci amfaninsa ƙasa kuma kana zaune ma za a zo a neme ka mu yanzu muna zaune ake neman mu wallahi kana zaune sai an matsa maka an nemo ka ke ba in kika tsaya a kan layin za a nemi shi dole ka a tsaya a tsaya kukula kula na uku mazajen kunnen kukula kula da su aure ibada ce ki daina wani falle-falle ko allah ya nufi halitta mai kyau ko kina duk kyau zai kare kyau zai kare yanzu ba gashi ba duk shekaru sun takura ne mutum ya zama dukkan gama ta fara tattarewa gaba dai ko ina gashi ya fito maka sai ya fari bayan da ka iya tafiya da kyar amma na san lokacin da nake shekara goma sha uku ko sha hudu suna na ma yaro mai kyau wala haka suke kira na amma yanzu waye da dange sai yaro mai kyau ai sai ya ce wani kuma hoga da ya fara ta gurgulewa ba haka ba to kada kyau ya zo yana yaudarar kiwon kiwon da wannan za ki saba ma Allah zai tsare wallahi rayuwa yau da gobe Allah da ya haɗa mu da ita ita take zamar da dan adam yau da gobe yau da gobe dole kawo ka biya da kyar zama da kyar shekaru haka su amma idan ka aminta su ka alkinta shekaru ka ka bi Allah to za ka ci amfani a shekar ƙarshe dan haka mazajen kullum ku kula da su a wannan lokaci yi ta addu'a a kan yayin yi ta addu'a allah ya sa a gama lafiya a wannan rayuwar ita ya kamata a ɗauka a kula da wannan na ƙarshe ubangijinki da ya tsora miki aiki ki yi ƙoƙari ki kyautata masa aikinsa ina ba ki shawa, Allah ya tsora miki ayyuka to ki ƙoƙari ki kyautata aikin da ubangiji ya tsora ko gwamnati in ta baka aiki baka kyautata aikin ba ba za ku shirya da ita ba dan haka ubangiji ya tsora mana ayyuka kowa ya tsaya ya gyara wannan aikin don ya fuskanci allah cikin sauki idan allah ya saka ka aiki ya zo ya samu ba kai aikin ba kuma ga shi ka mutu yanzu ka zo wajensa ya za a yi akwai matsala babbar matsala ce a gurin saboda haka ku gyara aikin ku da Allah tsakanin ku da Allah sallolin nan rike su azumin ki rike karatun alkur'ani ki rike abinda kika iya ki ta yi istighfari na hada ki da Allah ki zauna lafiya salatocin ki da zaki ba annabi tawassuli ne wanda zai hada ki da annabi la ilaha illallah ki rike mutuwa a kanta babban rabo ne saboda haka ku riƙe abubuwa ku yi abin da duk ya kamata ku gyara alaƙar ku da ubangiji wannan shine zai taimake ki yanzu kana son mutum ma in ka buga masa waya bai dauka ba sai ka ta jin damuwa mm. na yi ta bugawa na yi ta bugawa bai dauka ba kuma shi ga shi baya kolin baka idan an kira shi ma ba zai abin nan ba to wannan dan adam ne abokinka amma kullum ana buga ma ubangiji waya ki ta kokarin ki gyara alakar ki da shi da duk abin da kika roƙa zai karshe muna addu'a Allah ya shirya mu shiryar da mu shiryar da gidajenmu ya mutu albarka tsofaffin cikinmu muna roƙon allah ta baraka wata ala ya sa gama lafiya Ayi yi mutuwa ta shahada kuma muna roƙon allah wannan ƙasar tabu Allah ka zaunar da ita lafiya muna da kalubale da yawa amma mu ba mu da cire hof a wajen ubangiji muna da hof cewa Allah ba wani abin da ya zo da shi a duniya wanda yake tabbata in mulki kake za ka tafi in kudi kake samu za ka tafi in yabinta ne za komai da ka sani ba wanda yake tabbatuwa ya zauna wai din din din wannan halin da muke ciki Allah zai canza shi muna da tsammani a gurin ubangiji da haka Allah ya gyara mana kasar waɗanda suke jagoranci muna roƙon Allah ya taɓa su wajen su ji tausayin al'umma muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala duk inda ake samun tashin hankali Allah ya kwantar da kula ya kawo mana zaman lafiya gyara mana kasar mu zaunar da mu lafiya ya ke mana albarka za mu mika abubuwa na magana da su waɗanda suka kawo mana ziyara don faɗakar da mu ina ganin kamar minti ashirin da wani abu zai ishe su ko wani abu kuma da haka domin dama yawanci in mun fara tara to goma ne za mu tashi ko kuma in mun fara goma da rabi to sha ɗaya da wani abu haka sai mu tashi to wannan shi ne saboda haka za mu miƙa abun magana ɗin zuwa gare su ni ne yanzu ina muku sallama assalamu